bismillahir rahmanir rahim الرحيم wasu maza guda biyu minan lazina daga cikin waɗanda ya kafu na suke jin tsoron gushewar an amallahu alaihima ni'imar da Allah ya musu suka ce to udukulu alaihimul baba ku shigan musu ta wannan ƙofa kamar yadda Allah ya baku umarni faiza da kaltumuhu idan har kun shiga wannan garin fa kuma galibu na garanti ku ne masu yin rinjaye wa alallahi fatawakkalu in kuntu kuntum na ga Allah za ku dogara matukar ku masu imani ne nasiha ta wannan mazaje bi kenan budan bakin suka ce kalu ya Musa inna lan nadkhulaha mukan abadan ba za mu shiga wannan garin ba dama mai wa'azi ya faɗa a ƙaryata a ce ba a yadda ba wannan ba bakon abu bane wajen ɗan adam ma damu fiha matukar suna cikin garin nan mutanen nan jabbari na kenan masu ƙarfin nan fazahab anta kai din ka je wa rabbuka da ubangijin naka faƙatila ko biyun ku yaki mu ga yadda za a yi inna huna qaiduna mu muna nan zaune mu ga yadda za ku kare. qala rabbi musa ya ce ubangiji inni la amliku illa nafsi ni fa yau ba wanda nake mallaka in ce yayi ko ya bari sai ni kadai wa aki da dan uwana wannan shine tawayen da zai zama darasi ga duk wani mai da'awar addini a duniya ba abin mamaki ba ne kowa ma ya ce bai yarda da kai ba to amma abin da zai faru kuma fa to idan ba ilimi da imani ba kuma kowa ganin zai haka ne laifinka ne kai kaɗai ne za a yi wata waye duka to nan laifin musa da haruna ne ci gaba da abin da kake fafruku bainana suka ce allah ka kawo hukuncin da zai rarraba tsakanin mu bainal kaumin fasiqina da tsakanin irin wannan fasikan mutanen ƙala Allah ya ce to za mu muku aiki fa ha ita alƙaryar nan da muka ce su shiga muharramatun abu haramtawa ce alaihim a gare su za su yi ta yawon banza har arba'i na sanatan shekara arba'in garin yaga gare su shiga yatihu na fil arzi suna makuwa a doron ƙasa fala ta sa alal qawmil fasiqin kada kai bakin ciki ga duk abin da zai samu ga wannan fasikan mutanen kada daga baya ka zo ka roƙe mu mu yafe watul alaihim kuma ka karanta musu na ba'abu na yi adama labarin ‘ya'ya biyu na adam wanda ba a san sunansu ba wanda ya ce wani habila da kabila ƙarya yake ka karanta labarin bilhaki na gaskiya iz ƙarraba lokacin da suka gabatar kusatar da ƙurbanan sadaka ta neman kusanci ga Allah to fa tuqbila min ma, an karɓa wa ɗayansu lam yutaqabbal min al-akhari ɗayan ba a karɓa ba saboda ɗayan kenan ya yi dan Allah ɗayan kuma da wata manufa wanda ba a karɓa ba ƙala yace la aqatulan naka ni ko zan kashe ka wanda aka karɓi tashi ƙala ya ce, inna ma taƙabbalu Allahu minal muttaqina ai ka san Allah na karɓar ayyukan waɗanda suke tsoron Allah Ya ce la in sabta ilayya ya daka. in har ba za ka baje ya daka ƙarfinka ilayya a kaina <clears throat> li tulani dan ka kashe ni doma ana bi ba sidin yadiya ilaika ni ba zan baje karfi na akan kada li aka ka dan kashe ka ba saboda ni a kafin rabbal alamin ina tsoron Allah wanda shine wanda ke ilmantar da duniya duka inni uridu ni ina nufin an tabu aka koma lahira bi ismi da laifin kashe ni da kai wa ismika da tsohon laifin naka na da fatakuna min ashabin nari ka zama daga cikin kwamitin yan wuta kuma wa wancan fa shine jaza'u zalimin na sakamakon azzalimi shiga wuta <clears throat> duk da wannan wa'azi da yake shi makiyin qur'ani bai jin wa'azi faɗau wa atlahu nafsuhu zuciyarsa kawai ta tsara masa katala ake kashe dan uwan nasa kawai fa katalahu nan take koyi kashe shi fa azbaha min al-kasirin ya gari daga bangaren wanda suka yi asara fa ba'asa Allahu buraban sai Allah ya turo da wani irin hankaka yabhasu fil ardi yana tono a doran ƙasa yana tono a doron ƙasa me yasa fil liyuri yahudan ya nuna masa kaifa yuwari yadda zai binne sau'ata a kihi mushen dan uwansa gawar dan uwansa Allah ya wailata ina ma kai tona a ajastu a ce na kasa an akuna misal hadal gurabi in zama irin wannan hankaka fa ya sau'ata a aki in binne gawar dan uwana fa asbaha minan nadimi na wayi gari daga cikin masu dana sani min ajali zalika saboda wancan dalili da ya faru ga 'ya'yan adam katabna ala bani isra'ila muka rubuta doka ga bani isra'ila annahu yadda lamari yake man qatala nafsan duk wanda ya kuskure ya kashe wani rai bi gairi nafsin baran da ya kashe wani ba au fasadin fil ardi ko ya banna a doran ƙasa ɓannata dukiya ko wani fasadi baka anna ma qatalan nasa jami'a kamar wanda ya kashe mutanen duniya ne duka domin wanda rai ɗaya ba komai ba bane a wurin sai ya kashe in ya samu dama in ya samu dama to kashe kowa da kowa ma zai yi walaqad ja'atu rusuluna bil bayyinati haƙiƙa jakadunmu sun zo da duk wasu bayanai da ake bukata summa inna shirin minhum kuma daga baya da yawa daga cikinsu ba da zalika bayan wancan abin da ya faru fil ardi sun zamanto la musrifuna masu banna ne fil ardi a doron ƙasa inna ma jaza'ul lazina sakamakon waɗanda yuharibuna Allah suke wa Allah ta'addanci wa rasulahu da manzon Allah wa yas'auna fil ardi suna ta kokarin fasadan yin banna a doron ƙasa idan ana son duniya ta zauna lafiya an kattalu su ma a rika karkashe su auyu sallabu ko a rataye su kamar yadda suke ɗaukar rayukan mutane au tuqata aidihim ko a yanke hannuwansu wa arjuluhum da kafafuwansu min kilafin na harɗe hannun hagu da kafar dama au fominal min ko a kore su daga ƙasar ba 'yan ƙasa bane na gari zalika lahum kizyun wannan shine wulakancin da za a fara yi musu fi duniya a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira suna tare da azabar Allah ko mai girma illal lazina tabu sai dai waɗanda suka tuwa min ƙauli tun kafin an taƙaduru alaihim ku samu dama a kansu idan sun kawo kansu sun tuba to falamu annallaha gafurun ku gane Allah mai yafewa ne rahimun mai jin ƙai. Don haka ya yi na ladzina amanu taƙulla. ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah wabtagu ilaihi wasila ku nemi hanyar kusanta ga Allah wajahidu fi sabilihi ku ta kokari akan hanyar Allah la'allakum tuflihuna saboda ku cimma burinku innal ladzina kafaru haqiqa waɗanda duk suka kafirce wa Allah law anna lahum fil ardi jami'an da a ce suna mallakar abin da yake doron ƙasa gaba ɗaya nasu ne wa mislahu ma'ahu da kwatankwacinsa tare da shi a ce liyafta sifan sa da shi dan Allah ya kyale su min azabi yawmil qiyama daga azabar ranar kiyama ma tuqbila minhu Allah ya ce ba za a karba musu ba walahum azabun alimun wannan suna tare da azabar Allah sun cancanci azabar Allah azaban nan mai tsanani na an yakhruju minan nari irin sifan an sa su wuta kullun suna kokarin suna son su fito daga wutar wa mahum jina minan nari kuma ba wa mahum min minha kuma ba masu fitowa bane daga ciki walahum azabun muqimun wannan sun cancanci azaba muqimun ta dindindin wasariku shi kuma barawo namiji wa sariqatu da barauniya mace faqrahu aydihuma hannunsu za a yanke in an kama su da satar jaza'an wannan shine sakamakon bima kasaba abin da suka tafka nakalan minallahi wannan horo ne kai tsaye daga Allah wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimin mai hukunci cikin al'amuransa Ba man taba amma fa wanda ya tuba yana satar min ba'd zamihi bayan zalincin sa da yawa jama'a wa aslaha ya gyara hali magana ta barawa wa tuba sai ya dawo da kayan sata wannan ƙarya ce ba inda Allah ko annabi ya faɗi wannan magana fa inna Allah ya tubu alai Allah mai karɓar tubansa ne kawai inna Allah gafuru mai yafe masa ne rahimu mai jin ƙai kai kuma da aka yi wasata sai ka jira Allah ya saka maka ko nan ko can amma shi dai kan ya gyaru alam ta alam baka san anna Allah lahu mulku samawati wal ardi bane wai shine da mallaka sama da ƙasa to da kai da barawan da kayan ka din na Allah ne haka ya shirya yu'azzibu man yasha Allah na azabtar da wanda duk ya so a azabtar da shi in ya ci gaba da satar wa ya gafiru liman ya sha Allah na yafe wa duk wanda ya so a yafe masa in ya tsaye da satar wallahu Allah shine kadiru mai cikakken iko akan kul ala kulli shay'in anne ala kulli shay'in akan komai da komai bismillahir rahmanir rahim kala rajulani wasu maza guda biyu minan lazina daga cikin waɗanda ya kafu na suke jin tsoron gushewar an amallahu alaihi ma ni'imar da Allah ya musu suka ce to udukulu alaihi baba ku shiga musu ta wannan kofa kamar yadda Allah ya baku umarni faiza da kaltumuhu idan har kun shiga wannan garin na kuma galibu na garanti ku ne masu yin rinjaye wa fatawakkalu in kuntum mu'minina ga Allah za ku dogara matukar ku masu imani ne nasiha ta wannan mazaje biyu kenan Buɗe bakin suka ce ƙalu ya Musa inna lan nadkhulaha mukan abadan ba za mu shiga wannan garin ba dama mai wa'azi ya faɗa a ta a ce ba a yadda ba wannan ba bakon abu bane wajen ɗan adam ma mu fiha matukar suna cikin garin nan mutanen nan jabbari na kenan masu ƙarfin nan zahab anta kai din ka je wa rabbuka da ubangijin naka katila ko biyun ku yaƙi mu ga yadda za a yi inna huna qa'iduna mu muna nan zaune mu ga yadda za ku kare. qala rabbi musa ya ce ubangiji inni la amliku illa nafsi ni fa yau ba wanda nake mallaka in ce yayi ko ya bari sai ni kadai wa aki da dan uwana wannan shine tawayen da zai zama darasi ga duk wani mai da'awar addini a duniya wa abin mamaki bane kowa ma ya ce bai yarda da kai ba to amma abin da zai faru kuma fa to idan ba ilimi da imani ba kuma kowa ganin zai haka ne laifinka ne kai kaɗai ne za a yi wa waye duka to nan laifin musa da haruna ne ci gaba da abin da kake fafruku bainana suka ce allah ka kawo hukuncin da zai rarraba tsakanin mu bainal qaumin fasiki da tsakanin irin wannan fasikan mutanen Ƙala allah ya ce to za mu yi muku aiki fa innaha ita alƙaryar nan da muka ce su shiga muharramatun abu haramtawa ce alaihim a gare su za su yi ta yawon banza har arba'i na sanatan shekara arba'in garin ya gagare su shiga yatihuna fil ardi suna makuwa